daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, Hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro shirin rana ana rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran ne sashen Hausa kuka kamo. A cikin shirin na wannan lokaci jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai. Daga nan kuma muna dauke da shirin ko kun san sai kuma shirin na namu koyi harshen farisanci. Akwai mu dauke da shiri na musamman kan cika shekaru 46 da da cin nasarar juyin juhal musulunci a nan jamhuriyar musulunci ta Iran. ƙarshen jagorancin marigayi ayatollah imam Khomeini. daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau to waɗannan su ne jerin shirye-shiryen da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan ɗaki-koki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumi su. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa shugaban kasar Iran masu rufe zashkiyan ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran za ta yi kokari na dakile duk wani makirce-makirce da makiya ke kisawa kanta. Kasar Masar za ta karbi bakuncin taron gaggawa na kasashen larabawa kan batun palestinu. Shugaba Trump na Amurka na kara kaimi wajen shirin na kwace iko da Gaza tare da fitar da palestinawa daga zirin duk da suka da kasashen duniya. Tun zika cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Shugaban kasar Iran masu rufe Zaskiyan ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran za ta yi kokarin dakile duk wani makirce-makirce da makiya ke kisawa. Shugaban na Iran ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi ga ɗimbin jama'a da suka halarci bikin cika shekaru 46 da samun nasarar jun juhalin musulunci a shekara ta 1979 a birnin Tehran yau Litinin. Shugaba Pezeshkian ya soki ikirarin shugaban Amurka Donald Trump na baya-bayan nan kan cewa yana son tattaunawa da Iran yayin da a lokaci guda kuma a cewarsa ya ba da umarnin kakawa wa iran takunkumi kan man da take fitarwa zuwa sufuri trump ya yi ikirarin cewa iran na kawo cikas ga tsaron yankin amma isra'ila ce tare da goyon bayan amurka tushen duk wani rashin tsaro a yankin da jefa kisan kiyashi a gaza hare-hare a lebanon syria iran da kuma duk inda ta ga dama Pezeshkian ya yi gargadin cewa makiya suna neman haifar da fitina a cikin Iran, sai dai kuma ba su san cewa a ƙarshen jagorancin jagoran juyin halin musulunci ayatollah sayyid al da kuma irin sadaukarwar da al'ummar iran suke yi za a kawo ƙarshen duk wannan mafarki shugaban na iran ya ƙara da cewa iran ba ta taɓa neman ƙaddamar da yaƙi kan wata ƙasa ba kuma ba za ta taɓa miƙa wuya ga maƙiya ba iran ba za ta taɓa barin maƙiya su aiwatar da munanan manufofi manufofinsu ba in shi shugaba pezeshkian ya nanata kudurin iran na samun zaman lafiya tare da makwabtanta bisa 'yan uwantaka da mutunta juna game da batun gaza kuma muna kare waɗanda ake zalunta ne in ji shi ma'aikatar harkokin wajen kasar masar ta sanar cewa kasar za ta karbi bakuncin taron gaggawa na kasashen larabawa a ranar 25 ga watan Fabrairu nan domin tunkarar al'amura na baya-bayan nan da suka shafi batun palestino da kuma zirin gaza sanarwar ta ce an yanke shawarar gudanar da taron ne bayan muhimman shawarwarin da masar ta yi da kasashen larabawa ciki har da palestinu da ta bukaci gudanar da taron tare da haɗin gwiwar bahrain a wani labarin kuma ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic ta yi kakkausar suka kan munanan kalamai da kuma rashin da'a da firaministan isra'ila ya yi na yin kira da a kafa ƙasar palestinu a ƙasar saudiya a ranar alhamis ne netanyahu ya ba da shawara yayin wata hira da tashar e, wato sha hudu ta isra'ila cewa saudiya za ta iya kafa kasar palestinu a wato a saudiya suna da kasa mai girma ƙungiyar ta oic ta ɗauki wannan a matsayin sokana ga saudiya kuma cin zarafi ne ga 'yancin kai tsaron ƙasa da kuma yankinta da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa da kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya a yin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin washington da ministan isra'ila benjamin netanyahu ne a ranar talata shugaban amurka donald trump ya ce amurka na shirin karɓe ikon zirin gaza da tura falastinawa zuwa ƙasashe makwabta da kuma sake raye yankunan gabar tekun kalaman na trump da netanyahu sun haifar da cece-kuce a yankin da ma duniya baki ɗaya. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya jaddada cewa babu wani mai karfin iko da ya isa ya tilastawa mutanen Gaza ficewa daga kasar su ta dindindin domin kuwa yankin Gaza da gabar yammacin kogin Jordan da gabashin birnin Kudus yankuna ne mallakin mallakin Falastinawa. Babu wani mutum da yake da ikon fitar da mutanen Gaza daga kasar su wadda aka kafa dubban shekaru yankin Falastinu wanda ya hada da Gaza gabar yammacin kogin Jordan da gabashin birnin Kudus na Falastinawa ne in ji Recep Tayyip Erdogan a hira da manema labarai ranar Lahadi a Istanbul kafin ya tashi zuwa kasar Malaysia. Shawar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar game da kwashe Falastinawa daga yankin Gaza bayan shan matsan lamba daga Yahudawa masu tsoron ra'ayi ba batu ne da ya kamata a tattauna a kansa ba in ji Erdogan. Kazalika Erdogan ya jinjina wa kungiyar Hamas bisa cika alkawarin da ta ɗauka na yin musayar fursunoni da Isra'ila. duk da cewa ta yi kokarin keta yarjejeniyar inji shi shugaba trump na amurka ya kara kaimi wajen shirin sa na kwace iko da gaza tare da fitar da falastinawa daga zirin duk da suka da shirin nasa ke sha daga al'ummar duniya trump ya shirya manema labarai cewa yana son ya sanya tare da mallakar gaza domin tabbatar da cewa hamas ba za ta sake tasiri ba ya kuma bayyana cewa zai kula da falastinawa tare da tabbatar da cewa sun yi rayuwa cikin aminci da kwanciyar hankali ya kuma ce yana son sauran kasashen larabawa da suka shiga da su shiga cikin sake gina wani bangare na gaza kasashe 79 na duniya suka yi watsi da matakin da shugaban na amurka donald trump ya dauka na kakabawa wato na wannan batu Hukumar Tarayyar Turai ta ce za ta mayar da martani domin kare maradun 'yan kasuwa da ma'aikata da kuma masu amfani da kayayyaki bayan da shugaban Donald Trump ya ce zai sanya harajin kashi 25 cikin 100 kan karafa da sanholo da ake shigarwa amurka hukumar ta ce ba ta ga dalilin yin hakan ba inda ta kira matakin da wanda ya saba doka kuma zai samar da akasin abin da ake tunani ga tattalin arziki ministan harkokin wajen faransa jean-noel barot ya ce za su kare maradun tarayyar turai babu kakkautawa ma'aikatar harkokin wajen china ta bukaci yin tattaunawa da kuma yarjejeniya inda ta ce ba a wato ta ce ba a nasara a yakin kasuwanci ta buƙaci amurka ta daina amfani da tattalin arziki da cinikayya a matsayin makami tun da farko china ta mayar da martani ta hanyar sanya harajin rayuwa wato harajin ramuwa ga kayayyakin da ake shigowa da su daga amurka da kuɗin su ya kai dala biliyan sha hudu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran thank you Tumar da masu sauraron mu bayan labaran duniyar da kuma wani labaran duniyar da aka ji yanzu lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda za a shi sharhin bayan labarai bayan sa muna ɗauke da shirin kokun san daga nan kuma akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai shirin na musamman kan cika shekaru 46 zagayowar wato shekaru 46 na cin nasarar juyin juhal musulunci a nan iran sai kuma shirin duniyar mu a yau da hakan ne zan cewa da ku ai sauraro lafiya. thank you bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labaranmu zai magana dangane da yadda jumhuriyar musulunci ta iran ta bunƙasa sana'ar gine-gine da kuma kamfanoni tare da amfani da fasahar cikin gida tun bayan nasarar juyin hali musulunci a ƙasar wanda ni tahir amin zan karanta tun bayan nasarar juyin hali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 ɗaya daga cikin bangarorin da aka sami gagarumin ci gaba a cikinsa shine bunƙasa sana'ar gine-gine da kuma samar da masana'antu da ya kai ga ƙasar ta kai ga wadata a wannan ɓangaren ba sa buƙatan wani abu daga ƙasashen waje sai abin da ba za a rasa ba har ila yau wannan ya wadatar da mutanen ƙasar da dama kafin haka dai idan mun dubi kasar iran kafin juyin juya hali musulunci a kasar za mu ga cewa kusan duk wani al'amari wanda ya shafi gine-gine na hanyoyi gadoji asibitoci da gidaje haka ma masana'antu duk sun dogara kacokam kan kasashen waje musamman amurka a cikin rabin karni na ashirin bayan an sami arzikin man fetur a kasar iran ci bayan da kasar ta yi ya sa ta dogara da kasashen waje musamman amurka don samar da hanyoyi da layukan dogo wato jiragen ƙasa da madatsun ruwa da gine-ginen zamani a manya-manyan biranen ƙasar muna iya cewa dukkanin manya-manyan ayyuka kamfanonin ƙasashen waje ne suke gina su ba abin da iraniyawa za su iya yi sai ayyukan ƙarfi da wasu ƙananan ayyuka wa'anda ba su da muhimmanci sosai a tsakanin shekarar 1960 zuwa 70 kamfanonin amurka ne suke mamaye da mafi yawan ayyukan gine-gine a ƙasa ta iran sannan a lokacin yakin cacen baki tsakanin amurka da tare soviet da ɓangarorinsu amurka ce ta mamaye dukkanin harkokin tsaro na ƙasar iran da kuma kamfanonin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar a lokacin da farashin ɗanyen man fetur ya tashi amurka ta yi ƙoƙarin ganin dukkanin kudaden sun koma ƙasa amurka barin talakawan iran hannu banza duk tare da kudaden da suke shiga hannun gwamnatin ƙasar abubuwan da ƙwararru na cikin gida suka yi ya ƙara fallasa ɓarnar da kamfanonin ƙasashen waje suka yi a baya sannan takunkuman amurka sun sanya wasu ayyuka ma gaba ɗaya an daina su saboda kayayyakin aikinsu daga kasashen waje ne ake kawowa musamman amurka don haka a cikin wannan halin ne kwararru na cikin gida suka kammala rukunan gidaje na ekbatan a birnin tehran wanda wani kamfanin amurka ya fara gina shi bai karasa shi ba aka yi juyin juya halin musulunci a kasar don haka ya bar aikin rabi da rabi sannan bayan yaƙi na shekaru takwas gwamnatin shugaba rafsanjani na lokacin ta samar da shirin sake gina kasar wanda ya kawo sauyi mai yawa a bangaren gine-gine a kowane bangare a kasar wanda suka hada da shimfiɗa manya-manyan tituna rukunan gidaje layukan dogo wato jiragen ƙasa sabbin tashoshin jiragen sama da jiragen ruwa madatsun ruwa da kayayyakin lantarki da sauransu daga cikin matakan da sabuwar gwamnatin jihar musulunci ta iran ta ɗauka don warware matsalolin gidaje a ƙasar iran akwai basussuka masu sauƙi kula da farashin kayayyaki a kasuwa da rage farashin wasu kayayyaki musamman abinci da kuma buƙatun yau da kullum ga talaka sannan rarraba filaye don gina gidaje ga fararen hula masu zaman kansu da kuma kamfanoni. har ila yau kwadaitar da manya-manyan kamfanoni su tallafa wa ƙananan kamfanoni ko kuma ɗaiɗaikun mutane don su tsaya da ƙafafuwansu a nan ne suka yi ta shi'arin cewa al'amuran ƙasar iran ba zai sake komawa cikin hannun 'yan waje ba tare da wannan ne kamfanonin cikin gida suka kammala manya-manyan ayyukan gine-gine wa'anda kamfanonin ƙasashen waje suka fara ba su ƙarasa ba sai suka fara sabbin gine-gine wanda suka sauya fuskokin biranen ƙasar iran musamman birnin tehran shekaru 46 da suka gabata kenan mafi yawan ƙasar iran ƙauyuka ne mafi yawan mutanen ƙasar suna rayuwa ne a ƙauyuka amma a halin yanzu mafi yawan ƙasar suna rayuwar birni ne wanda ya tashi daga kashi 48 cikin 100 zuwa kashi 75 cikin 100 daga lokacin zuwa yanzu an samar da birane kimani 1,300 daga 373 kacal kafin nasarar juyin hali musulunci a kasar kuma ana amfani da kayakin gini masu ƙarfi a cikin gida ganin yadda ƙasar take fama da yawan girgizan ƙasa don haka a halin yanzu girgizar ƙasa mai ma'aunin richter biyar zuwa bakwai ba za su yi wani barna mai yawa ba saboda ingancin gine-ginen da aka yi bayan nasarar juyin juya hali musulunci a kasar. banda wannan iran ta kai matsayin da a wasu bangarori ta shiga cikin kasashe goma masu samar da misali siminti da ƙarfe a duniya sannan tana sayar da su ga kasashen waje a bangaren kayakin kawa misali ƙasar china da india ce kawai suke gaban ƙasar iran a wannan bangare da kuma wasu da dama masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta ɗaya. 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan bahman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya mutanen kasar iran suka samu nasarar sauyi na tarihi a ƙarƙashin jagorancin marigayi imam ne tare da taken allah mai girma da jagoranci na hikima da hankali na marigayi imam da sadaukarwa ta al'ummar ƙasa aka tabbatar da juyin juhalin musulunci a ƙasar wanda ya kawo ƙarshen zamanin mulkin kama karya kuma juyin juhalin musulunci ya samu nasara bayan shekaru masu yawa na gugurmaya a wannan rana maza da mata da yara da tsaffi sai ya yi iyakacin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa juyin juhali ya cimma nasara tare da gwamnatin zalunci da aka kawar a bisa wannan manufa ne dai suka jagoranci juyin juhalin musulunci zuwa ga nasara ta hanyar fantsama akan tituna da kuma kare kansu daga tankokin yaƙi da juriya da sadaukarwa a wannan rana ba a birnin tehran kaɗai ba har ma dukkanin garuruwa na ƙasar iran an yi da gudanar da irin wannan gangami kamar da kuma aka yi ta kai rana tsakanin jama'a da sauran ragowar rundunonin soji na gwamnatin sarki sha waɗanda ba su miƙa waya ba a lokacin da labari ya bazu cewa dakarun soji suna tafiya daga garuruwa daban-daban na ƙasar iran zuwa birnin tehran domin murkushe boran al'umma mutanen garuruwa waɗanda suke kan hanya sun yi ta'adan gama da dakarun soji tare da toshe hanyoyi da suke isa birnin tehran amma da jajircewar jama'a da mutane suka yi da kuma irin kokarin da suka yi wajen tabbatar da cewa sun bayar da kariya da kuma gudunmawarsu ga masu juyin juhali da ƙarshe dai sojojin sun saduda kuma sun miƙa kai a irin wannan hali ne da gidan radio da talabijin ɗaya daga cikin mahimman sansanonin gwamnatin sarki sha ya koma a ƙarƙashin masu juyin juhali kuma bayan 'yan mintoci kaɗan mai shela a gidan rediyon iran din ya sanar da nasarar juyin juhalin musulunci da kuma hambarar da gwamnatin sarki sha da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a kasar na tsawon kimanin shekaru dubu biyu da biyar tun daga wancan lokaci ne da kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a kasar iran inda mutane ne suke zaɓar shugaban kasa da kansu da kuma 'yan majalisa kamar yadda kuma suke zaɓen 'yan majalisa ƙwararru waɗanda su ne suke zaɓar jagoran juyin juhali kowane lokaci ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ba da sanar da ke cewa jawaban da jagoran juyin juhalin musuluncin na iran margayi ayatollah imam yi a makabartar bayesh sahara wadda take kudancin birnin tehran bayan dawowarsa daga gudun hijira jawabi ne na nuna adawa ga kasar amurka hakanan ita ma haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna damuwar ta matuka dangane da dawowar margayi imam da kuma irin jawaban da ya yi a bangare guda kuma tare soviet ta bayyana dawowar imam khomeini da kuma jawabinsa wanda ya gabatar a matsayin wata manuniya ga babban sauyi da aka samu a ƙasar ta iran duk wata dai lokacin da al'ummar ƙasar iran suke bore tare da soviet ba ta sanya kanta a cikin masu taimaka ma sarki sha wajen murkushe boran al'umma ba kamar yadda amurka da isra'ila da wasu ƙasashen turai suka dinga yi bayan wani lokaci an samu tuntubar juna tsakanin iran da tarayyar soviet kamar yadda kuma a lokacin alakoki da dama sun kyautata a tsakanin bangarorin biyu wanda kuma wannan halin ya ci gaba har zuwa barugujewar tarayyar soviet inda wannan alaka ta ci gaba da kasancewa tsakanin rasha da iran sabanin amurka wadda ta ɗauki matakan kakaba wa iran takunkumi da kuma matsalan lamba na siyasa tun daga wancan lokaci har zuwa inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1947 kasashe waɗanda suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka da tare da soviet faransa da ingila suka rataba hannu akan wata yarjejeniya akan yadda za su rarraba kasashe waɗanda suka kwace daga hannun makiyansu kafin wani lokaci dai kasashen tarayyar soviet wanda ta mamaye wato hungary poland kuma romania da kuma bulgaria duk ta tilasta masu bin tsarin gurguzu sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma kasar jamus an raba ta zuwa gida biyu sannan kuma japan ta koma karkashin amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta da aka yi a yakin duniya na biyu daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1950 sanata mike cathy dan jam'iyyar republican a majalisar dattawan kasar amurka ya miƙa a majalisar sunayen mutane 205 ma'aikata a majalisar harkokin wajen kasar amurka waɗanda yake tuhumar so da yi wa gwamnatin tarayyar soviet aiki na leken asiri a cikin amurka kuma suna goyon bayan siyasar gurguzu a cewarsa. sa bayan haka an kafa wani kwamiti karkashin jagorancin shi kansa mike cathy wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aikin su ya kuma ɗaura wasu masana da mawaka da wasu fitattun 'yan wasan sinima da karshe dai shekarar 1954 sanatocin jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abinda sanata mike cathy ya yi ba gaskiya ba ne sannan kuma shi ne ya tsara wannan lamari da kansa domin cimma burinsa na siyasa da haka kuma suka kawo karshen lamarin wanda ya cutar da dubban amurkawa a cikin ƙasarsu. su آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da biyu amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna karata ta da ku cewa za a iya samun watan wannan shiri a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin shirin namu na yau za ku ji ɗaya daga cikin al'adu na mutanen Iran wanda shine girmama na gaba musamman ta fuskacin iyaye da kuma kakanni. Da dama daga cikin mutane na Iran sukan je kai ziyara ga dangin su manya musamman kakanni mata da kuma kakanni maza domin tambayar halin da suke ciki mafi yawa kuma sukan tafi ne da dangi baki ɗaya da yara da 'ya'ya domin gano uwayensu da kakanninsu da kuma kai masu ziyara da tambayar halinsu to a yau da Allah ubangiji za ku ji mu da wata tattaunawa tsakanin muhammadu da kuma abokinsa hamid dangane da irin wannan al'ada ta mutanen iran amma kafin wannan lokaci sai an je dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. فردا گوبه جمعه رانر جمعه چه برنامه ای؟ ونشری تو چه برنامه ای داری؟ کی ونشری که دشی؟ خانه گده پدر بزرگ کاکا مادر بزرگ کاکا مچه دایی کاو خاله ارور محیفیه مادر محیفیه پدر محیفی خواهر ارعوه من میروم نی زنجی آنها زندگی می کنند سو سنه رایوه قزوین garin Kazvin. Tehran. Garin Tehran. Dore mashin. Nisan mota. Do sa'at. Awa biyu. Har hafte. Kowane mako. To miravi. Kai kana zuwa. Didan. گنی آنجا اچن او گفت شی یا چی؟ او بیمار است شی کو ایتا مرس لافیه چی؟ بیمار مرس لافیه کمی کدن آنها می آیند سو سنا ایرانی ها ما می رویم مو منزوا بزرگترها منیا تلفن ویر ترهو تلفن بزن buga wayar tarho. Marsum Na al'ada. U telefon mizanad. Shi yana buga waya. Kofinist. Bai isa ba. Haruz. Kowace rana. Hamishe. Ko da yaushe. U mi ravad. شی ینا زوا او زندگی می کند شی ینا رایوا دیدن گنی فرهنگ الاده احترام گرمماوا سفارش نما احترام be anha. Girmamawa gare su. Thank you. To ma da labarin da aka ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin mu ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma abokinsa Hamid. Hamid, برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ به خانه پدر بزرگ می روم. خانه پدر بزرگت در تهران است؟ نه، آنها در قزوین زندگی می کنند. قزوین نزدیک تهران است؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است تنها به آنجا می روی؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن میزند اما تلفن کافی نیست داییت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است تو مدلا تو بنده اکجی je wannan tattaunawa kamar sai a ƙara sauran tattaunawa amma da fasarta a cikin harshen hausa حمید برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ حمید گوبه جمعه و نشری نکه دشی؟ به خانه پدر بزرگ می روم. زنجه گیدن کاکانا خانه پدر بزرگت در تهران است؟ گیدن کاکن نکا ابرنن تهران یکی؟ نه آنها در قزوین زندگی می کنند آه, آه. سو سن رایوانی اگرن قزوین قزوین نزدیک تهران است؟ گرن قزوین قصد گرن تهران نه؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت باب nisa sosai tafiya a او هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ kowane کو کن zuwa که کن نکرد؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است. ای نی این زوا گنن kakana da kakata mahaifiyata ta ce kakata ba ta ɗin jin daɗi تنها به آنجا می روی؟ کی کدی کچه زوا اچن؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم آه آه پینا ده مهیپیتا ده ار اواتا زاس زو mu iraniyawa a koda yaushe muna zuwa ganin manya Kar خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن haka aiki ne mai kyau amma garin kasbin yana da nisa ka buga wayar tarho تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن میزند اما تلفن کافی نیست وی ترهو mahaifiyata a kowace rana tana buga waya ga kakata اما هوی ترهو کده به ذات ایسا دایت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ کاون کما اکو ده یوشه ینا زوا گنن ککرکا دا کاکنکا بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است ای A cikin al'adunmu, girmama manya wani abu ne da ake so. خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است. yana da kyau ƙwarai cewa zuwa ziyarar manya da girmama su a Iran wani abu ne da ya zama al'ada. madalla kamar yadda kuka ji a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammadu da kuma abokinsa hamid ɗaya daga cikin muhimmiyar al'ada ta mutanen iran ita ce a kowane lokaci suna girmama na gaba da su kuma suna kai musu ziyara a lokutan da ake gudanar da tarika na idi sukan je ziyarar manya musamman uwaye da kakanni inda ranar farko ta idi akan je gidajen kakanni a kai musu ziyara kamar yadda kuma bayan 'yan kwanaki kaɗan su manya da kuma kakannin sukan kai ziyara a gidajen 'ya'yansu da jikokinsu ta wannan da ya ce daga cikin al'ada mafi shahara a tsakanin al'ummar iraniyawa to da yake lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki amma kafin mai ban kwanar ko baki ɗaya sai an ƙara jin tattaunawar kamar yadda ta gudana hamid برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ به خانه پدر بزرگ می روم. خانه پدر بزرگت در تهران است؟ نه آنها در قزوین زندگی می کنند قزوین نزدیک تهران است؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است تنها به آنجا می روی؟ نه پدر مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن زند. اما تلفن کافی نیست داییت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است. To madalla to jama'a masu don nema kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah kai mu za a ji mu dauki da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wani lokaci muna karata ta da ku cewa ana isa wannan shiri a kowace rana talata kuma za a isa mataninsa a shafin mu na intanet. Amma kafin mako na gaban a madadin muhammad raji furda da shirin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba ma saurare assalamu alaikum. Barka mu da warhaka kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na musamman zamu gabatar muku wanda zai magana game da zagayowar cika shekaru 46 da cin nasarar juyin juya halin musulunci a nan kasar Iran wanda marigayi Imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta. Da fatan masu sun ce tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ban su abin da aka yi man tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin ayo shirin namu kamar yadda muka ambata a sama zai muku magana ne game da cika shekaru 46 cif kaɗan ya rage kenan a cika rabin karni da cin nasarar jun halin musulunci a nan ƙasar iran wanda marigayi imamu kumaini yadda allah ta fita gare shi ya jagoranta hakika ko shakka babu wannan juyi ya kawo ƙarshen mulkin mulukiya na gidan sarautar mahalabi. wanda saki muhammad da sha wanda ya kwashe shekaru yana yi hakika wannan juyi tamkar fashewar wani haske ne da ya saka dukkan duniya da mayar da hankali wajen kare haƙoƙin raunana da marasa ƙarfi da wanda ake zalunta a duniya ko shakka babu wannan juyi ya so yanayin tsarin siyasar duniya baki ɗaya musamman ma a yankin gabas tsakiya kuma ya buɗe wani sabon shafi na gina rayuwa mai yanci da wadda kan al'ummar duniya da ma marasa galihu da wanda ake zalunta a yankuna daban-daban a faɗin duniya. Juyin juya halin musulunci ya mayar da ƙasar Iran ta zama a garbadau da ta tsolewa manyan ƙasashe ma'abota girman kai na duniya ido musamman ma uwar shaidanu Amurka da yar korarta haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Wannan ya sa suka kulla makece-makece daga lokacin da aka ci nasarar juyin juya halin musulunci a Iran zuwa yau. Haka zalika ƙasar Amurka da ƙasashen Turai sun kakaba ma iran takunkumai kala-kala wanda ya shafi tattalin arziki siyasa sufuri da abin da ya shafi haka amma wannan bai raunata ko kuma ya kawo cikas ga irin ci gaba da kuma samun nasara da iran take yi ba wanda ya ga kasar iran ta kera makamai manya-manyan makamai wanda ya ba kowa mamaki a duniya sannan ta ci gaba a bangaren abin da ya shafi kiwon lafiya bangaren abin da ya shafi noma da dai sauran bangarori daban-daban wannan kuma ya faru ne bayan irin karfin gwiwa wanda marigayi imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya ba wa Iran bayan cin son jun juhalin musulunci jagoran jun juhalin musulunci na yanzu wanda yake shine magajin imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi wato ayatullahi imamu kamna'i ya jaddada cewa wajibi ne al'ummar iran su tsaya tsayin daka domin su mayar da wannan takunkumi da wannan matsin lamba da ake musu a matsayin wata dama wadda za ta takura musu su tsaya da kafafunsu su yi kere-kere nasu cikin gida su dogara da kansu ba tare sun dogara da wata ƙasa ko wani ba a faɗin duniya wannan lamari ya sanya al'ummomin duniya daban-daban da ƙasashe daban-daban sun samu abin koyi ga ƙasar iran wajen dogaro da kai da yin kere-kere na ƙashin kansu ba tare da sun jira wata ƙasa ta wata musu ba ko kuma sun jira sai wata ƙasa ta basu. To akan wannan ne na tuntuɓi Malam Mustapha Abdulrahim wani ɗalimi a birnin Qom da ke nan ƙasar Iran domin jin ta bakinsa game da zagurar wannan rana ta cika shekaru ashirin da ko kuma cika shekaru arba'in da shida da cin nasarar juya halin musulunci a nan ƙasar Iran. To alal haƙiƙa um, ni mahangata ko kuma ra'ayina dangane da nasara ta juyin juya hali a ƙasar iran uh, mahanga ce mai yalwa da si'a a da'ira amma zan iya taƙaita mahangantawa a dunkule a cikin unwanin cewa Eh, wannan nasara ta juyin juya hali da aka samu a iran wata mu'jiza ce ta manzon allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta bayyana domin ruwaya ta zo kan cewa eh, an ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ya kalli sahabinsa salman al-farisi eh, yana gaya mashi eh, cewa laukana la'ilmu muta'allikan bi surayya latanawaluhu rijalun min abna'il faris a nan wajen wannan ruwayan malamai suna cewa al'il eh, da ma'anar cewa iman to da imani zai tashi daga wannan doron ƙasan ya je ya faru da surayya wata tauraruwa a can sama ya bar sararin duniya to da za a sami rijal akwai wasu rijal daga faris su za su je har surayya ɗin su dawo da shi domin idan muka kalli zamanin da wannan juyin juya halin ya afku um, kimanin shekaru 46 da suka wuce a wancan zamanin babu abin da ya fi eh, faifaye duniya irin gurguzu wanda ya kai ga cewa eh, a wancan lokacin musulmai suna jin kunya su amsa sunansu na musulmai sannan babu wani musulmi a sauran ɓangarorin duniya wanda yake da mafalki eh, na cewa musulunci zai iya karɓan ragaman jagoranci musulunci zai iya tsayuwa da ƙafafunsa domin ya ba da umarni a aiwatar da rayuwa a hukumance Bangarorin duniya gabaki ɗin sun sallamarwa eh, ƙasashen yammacin duniya har dai a wancan lokacin eh, ƙasan tarayyar soviet rasha ta yanzu to a daidai wannan lokacin sai allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan mu'jizan ta annabinsa cewa maganan ma'aikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ta taɓa tafiya hakanan ba abasan la domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, ma yanṭiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to shine yake cewa inda imani zai je shi surayya ya ɗamfara da ita to akwai al'umma akwai rijal akwai mazaje wa'inda suke daga farisa za su je har surayyan nan su dawo da shi wannan uh, juyin juhali da iran ta samu a ƙarƙashin jagorancin a sayyid imamu Khomeini Allah ya ƙara masa hasken kabari tana ita misdaƙi ne daga cikin masadiq na aya alkur'ani eh, a cikin suratul ma'ida eh, wato aya kenan ta hamsin da hudu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم tabbas tabbas a mahangata Eh, a ra'ayina eh, wato shi wannan juyin juya hali ɗaya ne daga cikin masade na wannan aya ɗin kamar yadda na ce ra'ayina yana da fadi dangane da eh, juyin juya hali na iran yana buƙatan sharhi mai tsawo da sauransu kamar yadda yake misdaƙi ne na wannan ayan har ila yau misdaƙi ne na aya daga cikin surat muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad eh, a can kusa da ƙarshen sura, eh, aya ta wajajen um, talatin da takwas wanda take cewa wa in ya yastabdil ƙauman ghayrakum sun la kunu amsalakum Allahu akbar tana buƙatar sharhi mai yawa wanda ba muhallin tafsirin ayoyin muke ba To da yake an yi juyin juya hali a ɓangarori daban-daban na duniya a tarihi, shin ta yaya za a kusanta irin waɗannan da wanda aka yi a nan kasar iran musamman in aka da aka yi da cewa wani abu ne da ya zo ma al'umma kwatsan da ba a yi tsammanin shi ba kuma ya ɗauki dogon lokaci inda ya kwa shekaru arba'in da shida a halin yanzu yana ci gaba da wanzuwa. E a zahiri suna da kamanceceniya wato e, tashabbuh a zahiri amma a asasi da hadaf suna da bambanci. Eh, domin asasin juyin juya hali na iran asasin shi shine insaniya hadafin shi kuma shine adala wanda eh, yawancin su sauran um, juyin juya halin da aka samu musamman wanda aka samu a, eh, zamanin nan da muke ciki na shekarun baya a sauran ƙasashen larabawa eh, za ka ga asasin shi shine ɗa'ifiyya eh, bambanci na la'alla ko bambanci na aƙida ko mu ce bambanci mazhabiya haka da sauransu to a nan akwai bambanci su eh, iraniyawa juyin juya halin su asasin shi shine insaniya wato samarwa da ɗan adam haƙi bigabdin nazar ba tare da la'akari da cewa wannan ɗan adam ɗin eh, shi wani irin jinsi ne ba eh, shin jinsin namiji ne ko jinsin mace wani irin mazhaba wani irin addini yake shi buriya yake yi ko christianity yake yi ko islam yake yi la insan bi mahuwal insan wannan shine asasi na taharruk ɗin da suka fara yi duk da yake akwai malaman da suka gabaci imamu kuma yi ne kudusar wanda sun yi sa'ayi shi ya zo ya ɗora ne to amma asasin dama shine wannan insaniya na ɗan adam na ɗan adantaka shi yasa zaka ga a cikin tafiyan ka ga akwai yunkuri na isar da adalci samar da adalci ga ɗan adam ɗin wanda za ka gani a cikin rayuwansu na yau da kullum kuma hakikatan shine koyarwan alkur'ani shine koyarwan addinin musulunci shine koyarwan addinin musulunci in ka kalli alkur'ani yanda yake karrama ɗan adam shi ɗan adam abin karramawa ne a mahangan alkur'ani saboda haka ita wannan juyin juya halin tana tafiya ne a kan asasin matafiyan alkur'ani da karantarwa a imma alaihimussalam Na'am, kamar yadda tambayanka take cewa suna yin kamanceceniya su wannan juyin juya halin na Ah, sauran wasu ƙasashe wasu ɓangarori da aka yi kamar a nahiyar ta afirka a south africa an sami juyin hali eh, za ka ga akwai kamanceceniya kamanceceniya shine kawar da zalunci in zalunci ya yi yawa in zalunci ya yi yawa to sai ka ga an sami hujumi wa wannan zalunci mutane su tattaru su ce ba su yarda da wannan zaluncin ba don su kau da shi anan akwai tashawa bawa sannan har juyin juya hali na masana'antu da aka samu ah, a shekara ta 1900 a faransa ita ma wannan tana da kamance ceniya, saboda zalunci ya yi yawa mutane suna ganin cewa wannan zalunci a shugabanci a da'ira ta shugabanci zalunci ya yi yawa mutane suna ganin dole a kau da wannan zaluncin suka tashi suka yi haɓasa to haka nan ka kalli juyin juya hali ta iran akan cewa zalunci ya yi yawa lokacin sha pahlawi sun gaji da wannan zaluncin da ake masu na tauye mara ƙarfi a ƙarama mai ƙarfi ƙarfi da ce ma duk wani shara'i na insaniya suka ga za su iya ba to akan wannan asasin sai mu ce suna da tashabo akan wannan amma menene asasin yi wannan anan suka bambanta meye dalili me ya suke wannan abin eh, saura din ta gino a kai ne ta gino ne akan insaniya kamar yadda muka faɗi to sai ta bambanta da su wancan Ƙila wancan kago ta gino akan yaƙi domin samar da sadiyya daga nan sai kuma a sami ɓangare wanda ya zo yana son shi a samu bangare na nisuwiya su bangaren mm, samun haƙƙin mata bangaranci a ba malam wasu kuma wanda suke da alaka da aƙidanci a zo a ce bangare domin a samu da fulan haƙƙi da sauransu da sauransu irin wannan to ita ta bambanta jauhariyan da wannan kamar yadda muka yi bayani da saboda haka eh, in ka kalli kamanceceniyansu na zahiri to wannan ne wanda suka yi ba shi ne yake sa abin ya sami tsayuwa da kafuwa da kafafunsa ba asasin abin da ya sa aka gina abin shi yake rike abin ya tafi wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata albarka ta kawo yau ɗinka nan take cika shekaru arba'in da shida da kafuwa kuma har yanzu tana ci gaba tana nan da ranta me ya kawo haka saboda wannan asasin shi yasa za ka ga masu jagororinta wannan ma yana da matukar muhimmanci jagororinta su ne ba 'yan siyasa ba su ne masana wanda suka san yau ɗinsu suka san addininsu in ka so ka ce malaman addini su ne jagororinta wannan shi yasa ta kafu da ƙafafunta. saboda haka duk wani challenges da zai fuskance su za su karanci wannan challenges din tun kafin ya zo sannan su samar masa da magani wani hanya za a bi domin kauce ma wannan challenges din hanya la'alla ta ruwan sanyi ko ta ruwan zafi suna da hangen nesa sosai wa'inda suke su ne jagororinsu saɓanin 'yan siyasa sabanin 'yan siyasa saboda haka za ka ga yawancin su saura da ake yi a sauran kasashe jagororin za ga suna da janba ta siyasiya siyasa siyasa ɗin kuma wanda wacce take gurɓatacciya ba muna sukan siyasa ne miya filmiya ba addini ma addini akwai siyasa sosai a cikin addini amma alhali abin la'akari da shi a nan shine addini ya fi siyasa yalwa a da'ira ita siyasan tana cikin addini ne addini ne siyarin siyasa shi sa a jamhuriyar musulunci za ka ga eh, limamin juma'a a state ya fi gwamna na state ɗin fawa wanda abu yake wanda eh, abu ne wanda yake a zahiri shi kuma shugaban juyin juya hali a wannan matafiya ta wannan eh, juyin juya halin shugaban juyin juya halin shi kuma ya fi shugaban ƙasa fawa billahi alaika me zai hana wannan abin ya sami tsayuwa da ƙafafuwansa kamar yadda ake gani a haka saboda haka da wannan ne ta samu miza ta bambanta 'yan siyasan ba ba su ba akwai su akwai shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministan harkokin waje duka akwai akwai musulunci bai hana wannan ba addinin musulunci bai hana wannan ba tsari addinin musulunci ne ya zo da tsari fauda addinin musulunci yana kora fauda saboda haka duk wannan siyasan akwai shi amma ɗan siyasa siyasa ba ita bace gaba da addini saboda haka a saura ta musulunci ta iran addini shi yake gaba da me shi yake gaba da siyasa domin shi addini shi yake nuna ma ɗan siyasa malami in ka so ka ce malami shi yake nuna ma ɗan siyasa ya hagu ne ko ko kai dama ne bi straight ne ko ko kaɗan karkace kaɗan da sauransu in kana tafiya a nan wajen zama ya kamata kai a nan wajen a tsaye ya kamata ka tsaya nan wajen a tsugunawa ya kamata kai da sauransu duk wani motsi duk wani taharrukat na ɗan siyasa to murshid ɗin shi shine malami wannan malamin wanda ya san yau ɗinsa ya san addininsa to wannan shine bambancin tsakanin sauran saurori da kake ji juyin juya hali da aka yi a sauran ƙasashe shi yasa ma za ka in ka ɗauki misali da juyin juya hali da aka yi a ƙasan misra wacce duka duka bata ɗauki shekara bata wuce shekara ɗaya da rabewa ba bata kai shekara biyu ba ka rusar da ita da dukkan jinanan bayan Allah da aka zubar da dukkan sa'ayin da mutane suka yi da wancan tsohuwar eh, gwamnatin wadda suke ganin ta zalunce su shekara nawa ta yi saboda assassin assassin assassin yana da alaka da ta'ifiyya sabanin wannan wanda assassin ta insaniya wanda in ka kalla a ciki babu bangaranci a ce dole ana buƙatan wata harka wadda za a kira ta niswiya wato harka na feminism saboda dama already addinin musulunci ya bayowa mace haƙƙinta akan cewa ga iya ga abubuwan da mace za ta iya yi da sauransu kuma kuma ita wannan saura din ita shi wannan juyin juya hali din bai tauye mace haƙƙinta. ba za ka ga mace tana duk wani aiki da namiji zai yi masalin ayyuka na gwamnati a ma'aikatun gwamnati ka je banki ka je asibiti ka je duk bangarorin da za ka je zaka ga mata amma da ri'aya na abin da alkur'ani ya ya ambata masa su ri'ayan shi kamar mu ce hijab barin tabarruj da sauransu to ta bambanta jauhariyan ah, wannan bangaren insha Allah to a gefe guda kuma na tuntuɓi malam tahir umar suleiman wani malami a birnin wato Bautun yakubu da tarayyar najeriya domin jin mahangarsa game da waɗannan shekaru 46 masu albarka na cin nasarar jin halin musulunci a nan ƙasar iran ga kuma abin da ya bayyana a waɗannan shekaru 46 da jamhuriyar musulunci ta yi da kafuwa lallai waɗannan za mu iya cewa shekaru ne masu albarka shekaru waɗanda suke cike da ƙalubale waɗanda kuma waɗannan ƙalubale ɗin ba su hana ita wannan gwamnati ci gaba ba a yayin da muke iya ganin wasu gwamnatoci waɗanda sun fuskanci ƙalubale wadda bai kai irin yadda ita wannan jamhuriya ta musulunci ta fuskanta ba amma suka fuskanci matsaloli masu girma ita kuma duk da ta samu waɗannan ƙalubale masu girma masu yawa sai kuma gashi muna kallon tana ci gaba ba za ka taɓa kallon iran ka ce ga wata ƙasa wacce take ci baya ba sai dai ka ce tana ci gaba saboda haka za mu iya cewa waɗannan shekaru 46 wadda kaɗan ya rage a kai rabin karni to shekaru ne masu albarka kuma alama yana nuna cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da wannan gwamnati domin in ba don ainihin taimako na Allah subhanahu wa ta'ala ba ba na jin cewa Iran za ta iya kaiwa zuwa wannan lokaci ba tare da ta ruguje ba. Ko shakka babu wannan juyi ya nuna goyon bayansa kai tsaye ɗari bisa ɗari ga al'ummar falastinu da masu sauran al'ummomin duniya da ake zalunta musamman kan gwarmar da al'ummar falastinu suke yi na neman 'yancin kansu da korar amtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya daga yankunan su da ta mamaye to kowane irin ƙarin bayani za ka yi wa al'ummar duniya game da wannan gagarumin goyon baya da al'ummar iran ko kuma ƙasar iran take ba wa al'ummar falastinu Alexander Steven. amma dangane da abin da ya shafi taimako da gudumawa wadda kasar iran ta kasance tana ba da waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi biyu da ƙungiyar hezbollah da kuma ƙungiyar hamas wadda yau ta kai ga sun kai ga cin nasara za mu iya cewa wannan nasara ɗin ba don taimakon da ƙasar iran take basu ba da ba a kai ga samu ba domin sakamakon daurewansu da cijewansu da dakewansu a kan wannan gwagwarmaya da suke yi ta kai ga har sun kai ga cin wannan nasara da muke iya gani alhamdulillah ba muhalli ne na shakka ko kokonto ba domin mun sha ji daga jagororin hamas wadda suke raye da wadda ma ba su raye sukan fito su nuna cewa lallai sun yi godiya zuwa ga jamhuriyar musulunci sakamakon kasancewa tare da su da take yi na taɓa jin ɗaya daga cikinsu ya ce dukkan abin da muke nema shine abin da gwamnatin ƙasar iran take bamu sai ya yi magana a dunkule amma dai tun da ya ce dukkan abin da muke muke nema? to wannan yana nuna kowane bangare ba kawai iran tana taimaka musu da abinci ne su ci a zo a kashe su ba a'a tana taimaka musu da makamin da za su kare kansu tana taimaka musu da abincin da za su ci su rayu tana taimaka musu da dukkan abin da take ganin za ta iya taimaka musu da shi saboda haka idan akwai wasu waɗanda za a yi alfahari da su a matsayin masu taimakon hamas to ita ce dai jamhuriyar musulunci za ta kasance kasance a sahun farko in ma wasu za su zo sai dai su zo a bayan bayanta wannan shine gaskiyar lamari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan irin ci gaba za a iya cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a cikin shekaru 46 da cin nasarar jin har musulunci da aka yi a wannan ƙasa To dangane da nasarori da za ka iya gani wadda wannan jamhuriya ta musulunci ta Iran ta samu wadda kuma ba wadda ya isa karin waɗannan nasarori. Misali in mun duba ɓangaren ilimi za mu ga a ɓangaren ilimi Iran tana daga cikin ƙasashen da ko Olympia aka ce sun shiga za ka su a sahun gaba-gaba haka in mun duba ɓangaren abin da ya shafi kere-kere za mu ga iran ta ci gaba sosan gasken gaske da wasu ɓangarori ma mabambanta waɗanda ido zai iya gani da kuma ma waɗanda ido ba zai iya gani ba saboda haka al'amari ne wadda za mu iya ce nasarori da iran take samu abu ne a bayyane wadda ba wadda ya isa ya yi inkari sannan daga cikin abin da wasu suke hanga hanga ko kuma suke ɗauka a matsayin dalili na matsin lamba da Iran take samu daga wasu ƙasashe na Turai yana da alaƙa da ganin irin ci gaban da ita ƙasar Iran ɗin take yi. Shi yasa su kuma tunda ba sa so ƙasar da ba ta ƙarƙashin eh, tasarrufinsu ko kuma ƙarƙashin eh, umarninsu ta zamo ta ci gaba. Saboda haka shi yasa za ka ga kullum suna matsin lamba ma ƙasar Iran. kuma saurare laifin daɗi karewa an ji masu iya magana ga lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki zan ja nan zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shirin na gaba amma din bakin mu a wannan shirin wato malam Mustapha Abdulrahim ɗalibi a birnin Kum da ke nan kasar Iran da kuma malam Tahir Suleiman wani malami a birnin Yakubu da ke tarayyar Najeriya a birnin Baucin Yakubu da ke tarayyar Najeriya ni da na kasance tare da ku nake muku fatan alkhairi da fatan za kan ci tare da mu a cikin son shirye mu za mu gabatar muku kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. بر حیوان ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها مشته شده بر حیوان duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu da gaske muhimman lamura da suka wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokutan akan yadda suke kallon bututun ta fuskoki daban-daban shirin na da Allah da zai dubi ne dangane da cikar shekaru 46 da samun nasarar jin halin musulunci a kasar iran wanda ya wakana a ƙarƙashin jagorancin marigayi imam khomeini a shekara ta 1979 wanda kuma hakan ne ya kawo ƙarshen mulkin sarki sha da kuma tsarin sarauta a ƙasar iran tare da mai gurbin sarauta da tsarin jamhuriyar musulunci wanda kuma ƙasar take ci gaba da bin wannan tsari har zuwa inda yau take wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu za a fi musanna a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar 22 ga watan bahaman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya wanda ya daidai da 11 ga watan fabrairun shekara ta 1979 ne mutanen kasar iran suka samu nasarar sauya tarihin kasar ƙarshen jagorancin marigayi imam khomeini tare da taken allah mai girma da jagoranci na hikima da hankali na marigayi imam khomeini da kuma sadaukarwa ta al'ummar kasar iran aka tabbatar da juyin juhalin musulunci a kasar wanda ya kawo ƙarshen zamanin mulkin kama karya kuma juyin jihalin musulunci ya samu nasara bayan shekaru masu yawa na gugurmaya a wannan rana maza da mata yara da tsoffi kowanensu ya yi iyakacin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa juyin juhalin ya cimma nasara tare da gugurmaya da gwamnatin zalunci a bisa wannan manufa ne da suka jagoranci juyin juhalin musulunci zuwa ga nasara ta hanyar fantsama akan tituna da kuma kare kansu daga tankokin yaƙi da kuma yin juriya da sadaukarwa a wannan rana a birnin tehran ba a nan ne kaɗai aka gudanar da irin wannan gangami da zanga-zanga ba har ma a dukkanin garuruwa na ƙasar iran an yi ta gudanar da irin waɗannan taruka kamar yadda kuma aka yi ta kai ruwa rana tsakanin jama'a da sauran ragowar rundunar sojojin sha waɗanda ba su mi ƙauya ba a lokacin da labari ya bazu zuwa wasu sassa na ƙasar iran ɗin cewa dakarun soji na gwamnatin sarki sha na tafiya daga garuruwa daban-daban zuwa birnin tehran domin murkushe masu zanga-zanga mutane a garuruwa daban-daban waɗanda suke kan hanyar zuwa birnin tehran sun yi aron gama da dakarun soji tare da toshe hanyoyi da suke isa zuwa birnin na tehran amma bisa jajircewar da mutane suka yi da ƙarshe dai sojoji suka saduda suka miƙa kai a irin wannan halin ne gidan radio da talabijin na ƙasa ɗaya daga cikin muhimman sansanoni na gwamnatin sarki sha ya koma ƙarƙashin masu juyin juhali kuma bayan 'yan mintoci kaɗan mai shela a gidan radiyon ƙasar iran ya sanar da nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar da kuma hamɓarar da gwamnatin sarki sha da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda ke gudanar da harkokin gwamnati a ƙasar na tsawon kimanin shekaru 2,500 tun daga wancan lokaci ne kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a ƙasar inda mutane ne suke zaɓar shugaban ƙasa da kansu da kuma 'yan majalisa kamar da kuma suke zaɓar waɗanda suke matsayin majalisar ƙwararru waɗanda su ne suke zaɓar jagora na juyin juhalin musulunci a kowane lokaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta ba da wata sanarwa da ke cewa jawaban da marigayi imam komeni ya yi na samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar ya yi hannun riga da irin abubuwa da suke zaton cewa za su kana sannan kuma bayanan wanda marigayi imam kumeni a makabartar behish zahra zahara ya tabbatar da cewa an kafa wa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ne wadda ba za ta taba zama 'yar kore ga amurka da ma sauran kasashen turai ba a bangare guda kuma tare soviet ta bayyana dawowar marigayi imam kumeni da kuma jawabin da ya yi a matsayin wata manuniya ga babban sauyi wanda aka samu a kasar ta iran duk wurce dai a lokacin al'ummar kasar iran da suke yin boransu a kan gwamnatin sarki sha tare da soviet ɗin bar sanya kanta a cikin masu taimaka ma sarkin wajen murkushe al'umma ba kamar da amurka da isra'ila da wasu kasashen turai suka kasance suna yi a lokacin bayan wani lokaci an samu tuntuɓar juna ma tsakanin iran ɗin da tare da soviet kamar da alaƙoƙi da dama suka kyautata a tsakanin bangarorin biyu wanda kuma wannan halin ya ci gaba har zuwa bayan rugujewar tare da soviet inda wannan alaka ta ci gaba da kasancewa tsakanin rasha da iran saɓanin amurka wajen ta ɗauki matakan ƙaƙaba wa iran takunkumai da kuma matsin lamba na siyasa da tattalin arziki da kuma ɗaukar matakai na cutar da iran ɗin a lokacin da mutanen ƙasar iran suke ci gaba da murna da farin ciki kan dawowar margayi imam khomeini imam ɗin ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wadda za a kafa a ƙasar iran ba da jimawa ba inda ya ce za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda kuma za ta tsara zaɓen raba gardama akan irin tsarin da za a gudanar a ƙasar sannan kuma a lokacin ne ya kira ga raguwar sojoji waɗanda suke goma gwamnatin sarki sha da su dawo daga rakiyar gwamnati sannan kuma su kasance tare da al'umma da dama daga cikin sojoji dai sun aje makamansu sun kuma rungume manufar juyin juhali tare da sauran al'ummar ƙasa a lokacin da firaministan ƙasar iran din na karshe ya fahimci cewa lamarra dai sun fita daga hannunsa a duk faɗin ƙasar da hakan ya hada da ajiye aiki da manya-manyan jami'an gwamnatin sa suka rika yi da kuma tawaye da sojoji suke yi masa da kuma yajin aiki na ma'aikatan bangaren man fetur da sauran bangarori na ayyukan gwamnati a fadin kasar daga wannan lokaci ne sai ya jawabi inda ya bayyana cewa zai ɗauki matakai na yin gyara a cikin al'amuran gudanarwa a kasar iran sannan kuma ya ce ba zai kyale marigayi imam kuma ne kafa a gwamnati kamar yadda ya shelanta ba amma wannan shine jawabin sa na ƙarshe domin kuwa sa ta faɗi gaba ɗaya mako guda bayan jawabin nasa daga wannan lokaci ne shafar bakhtiyar ya tattara nasa ya nasa ya bar ƙasar iran da haka kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake mulki da ƙasar na tsawon shekaru masu yawa kuma aka kawo ƙarshen tsarin gwamnati ko majalisar ministoci da ke tafiya ƙarƙashin tsarin sarauta na ƙasar iran ɗin ƙarƙashin jagorancin sarki sha faduwar masarautar sha ya bai wa al'ummar kasar iran damar zaben irin tsarin da suke bukata ya tafiyar da kasar su duk da cewa dai marigayi imam khomeini yana da burin ganin cewa kasar ta koma bisa turba ta addinin musulunci bisa la'akari cewa mutanen kasar aksarinsu musulmi ne kuma jama'a baki daya sun koma tare da shi a matsayin jagoran su amma kuma duk da haka marigayi imam khomeini bai dora musu tsarin musulunci a latilas ba ya bayar da dama domin a gudanar da zaɓen raba gardama akan irin tsarin da al'ummar ƙasa suke bukata a kafa bayan faɗuwar gwamnatin sarki sha inda kashi 98 cikin ɗari na al'ummar ƙasar iran ɗin suka zaɓi tsari irin na gwamnatin musulunci ya zama shi ne tsari wanda zai tafiyar da ƙasar wannan ne yasa hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka ta amince da cewa lallai tabbas ta gaza wajen yin hasashe dangane da abubuwan da za su kana na juyin juhalin musulunci a iran wanda kuma an shammace su jami'an cia sun yarda cewa hukumar ta gaza matuƙa a fagen aikin ta dangane da abubuwa waɗanda suka faru a yunkurin juyin juhali har zuwa lokacin da ya samu nasara ta kuma yarda cewa dukkanin abubuwan da suka faru babu zato babu tsammani ne suka faru jami'an hukumar ta cia sun ce abin da ya ba su mamaki shine yadda wani dattijo mai shekaru kusan tamanin ya haɗa kan al'ummar ƙasar iran baki ɗaya a wuri guda sannan kuma suka kalubalanci gwamnatin sarki sha sannan kuma mutumin da ya hakan baki ɗaya a lokacin da ya jagoranci al'ummar yana cikin yanayi ne na gudun hijira marigayi imam kumaini ya ba da umarnin kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkokin kasar zuwa wani lokaci ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci wanda yake son a kafa a kasar sannan kuma ya buƙaci gwamnatin wucin gadi da za a kafa ta sanya waɗannan manufofi a gabanta har ila yau marigayi imam kumaini ya ƙara da cewa gwamnatin riƙon ƙwarya ce kawai za ta gudanar da zaben rabu gardaman domin fayyace irin tsari da za a gudanar a kasar sannan kuma da gudanar da zaben majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aiki rubuta sabon kundin tsarin mulki na kasa a duk lokacin da murgayi imam kumeni yake ba da irin wannan umarni jami'an tsaron sarki sha sanata ta kokarin su na karshe wajen murkushe zanga-zangar al'umma da kuma goyon bayan su ga yunkurin juyi wannan umarni da marigayi imam kumeni ya bayar yana a matsayin wata babbar manuniya wadda ke shara da cewa tsarin da ake shirin kafawa a kasar yana da bambanci da wanda aka kawar domin kuwa tsarin da aka kawar tsari ne na mulkin kama karya da mulukiya wanda kuma al'umma ba su da ra'ayin ci gaba da irin wannan mulki a ƙasarsu sannan kuma yanda sabon tsarin da ake shirin kafawa zai mai gurbin mulkin mulukiya da tsarin kama karya wanda zai kasance tsari ne na jama'a wanda ya kunshi ra'ayoyin al'umma baki ɗaya da kuma ba su damar su gudanar da zaɓuka da kansu su kuma zaɓi irin tsarin da suke so ya tafiyar da su wanda kuma wannan shine haƙƙi na dimokuraɗiyya marigayi imam Khomeini tun daga tashin farko dai bai bayyana kansa a matsayin menin mulki na duniya ba wanda kuma wannan shine bambancin sa da sarki sha da ma sauran sarakuna da aka yi a ƙasar iran a tsawon shekaru wanda suka gina manufofinsu akan mulki na jama'a da kuma lamarin duniya wanda kuma ne babban abin da yake kai su ga zalunci da yan a akan dukiya ta al'ummar ƙasa da kuma zama 'yan kore na ƙasashen ƙetare musamman ma dai ƙasashen turai kamar da hakan abu ne sananne ga al'ummar ƙasar tun daga lokacin mulkin sarakunan kajariyawa damar da 'yanci ya bai wa al'ummar ƙasar iran domin su gudanar da mulkinsu da kansu tun daga farkon juyi ya ƙara tabbatar musu da cewa a wannan karan sabon tsarin da za a kafa a ƙasar tsari ne na 'yancin al'umma wanda ya yi hannun riga da tsarin mulukiya na kama karya banda sojojin sama na kasar iran suka yi wa marigayi imam khomeini mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayansu a masaukinsa a birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojojin na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai masa hari a barikinsu da ke birnin tehran a cikin dare amma da labarin ya yaɗo mutanen gari sun kai masa ɗauki inda kuma suka fatattake sojoji masu gadin fadar masarautar sarki sha duk da cewa dai ƙananan makamai ne ke hannun jama'a amma duk da haka rauni ya bayyana a fili tattare da sojojin gwamnatin sarki sha sannan kuma aka shiga mataki na ƙarshe na faɗuwar gwamnatin sarkin kwanaki biyu bayan tabbatar nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar iran a hukumance jama'a suka mame dukkanin mahimman wurare na gwamnatin sarki sha a manyan birane na kasar yadda kuma jami'an tsaro suka yi ta ajiye makamansu suna shiga cikin masu bore wannan lamarin ya karya lagon gwamnatin sarki sha wanda kuma a lokacin ya tsere zuwa kasashen ketare yayin da kuma masu juyin juhali suke ta shirin kafa wata sabuwar gwamnati wadda za ta jagoranci al'umma da kuma mai gurbin gwamnatin sarki sha a ranar 22 ga watan bahaman na shekara ta 1357 jira shamsiya mutanen kasar iran suka samu nasarar juyin juhali a kasar karkashin jagorancin marigayi imam khomeini bayan tabbatar da wannan nasara a safiyar rana da ta biyo bayan haka sojojin kasar iran waɗanda ba su riga sun miƙa waya ba suka shiga ɗauki ba daɗi da jama'a a kan titunan birnin tehran wanda da ƙarshe dai suka miƙa waya da kuma amincewa da sun sha kayi. to jama'a masu sauraron lokacin muke da suke mu dole anan zamu jala zamu shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.